Kalangu, studio Kalangu. kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mutar Muhammadu ne yake muku lalle kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. cikin mahimman kallon za ku yi cewa an buɗe wata babbar muhawara a kan matsalolin hare-haren Boko Haram. Amadu Tumani Ture tsohon shugaban ƙasar Mali ya koma ƙasarsa Mali bayan tsawon shekaru biyar da ya kwashe a ƙasar Senegal yana zama neman mafaka. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan sifirin nama a Agares da ba a cikin tsafta ba wanda yana kawo cikas a kan kiwon lafiyar jama'a. To yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. Ƙungiyar Alternative Espace haɗin gwiwa da Cibiyar Wanzar da Demokaradiyya da Ci Gaba sun shirya wata babbar muhawara a yau da safe maudu'in da suka ɗauka shine gane shuriyar jama'a a cikin lamarin yaƙi da hare-haren Boko Haram a cikin wani bincike da cibiyar wanzar da demokaradiyya ta aiwatar a ƙasar tarayyar Najeriya. Jibril Ibrahim shine ya jagoranci wannan muhawarar ga abin da yake shaidawa al'amin washar sai mu abin da muka gani shine wannan batun boko haram din tana da dogon tarihi na farko muka ga akwai matsalan jama'a cikin magana matsala shine a najeriya yanzu muna da yara miliyan goma sha uku wanda ba sa zuwa makaranta suna almajiranci malami shi kuɗi kawai da za su kawo ya damu da shi sai ka ga cikin yaran nan ne ake boko haram suke samu su ɗebi sojojin su dole ne ma a yi tunani cewa yaya za a gyara ilimin yara wanda za su koyi addini yadda ya kamata Matashiyar jam'iyyar na CRDN zamani ta rattaba hannu jiya na ƙawance da ƙawancen jam'iyyun siyasa wanda bayar Maryama Gamace take jagoranci. Yanzu haka dai wannan ƙawancen ya ƙumshi jam'iyyu uku ne Rasin haɗin kai a karkasa da kuma CRDN zamani. Shugaban jam'iyyar CRDN zamani Lawali Mato ya bayyana dalilin sana ƙulla ƙawancen da jam'iyyun ga abin da yake bayyana wa sai na ayuba kaka. bakon wanda muka samu shine firizidankin crdn na zamani conseil revolutionnaire pour une démocratie nouvelle mu ta gungun adawa mai zaman kanta madam bayar maryama gama ce maganganun ta yi ya yi amanna da su kuma shi da kanshi ya yi magana ya faɗi da cewa su a aƙida fartin su ga alamun da suke gani za ta tahiya da wanga sabon gungu na 'yan adawa mai zaman kanta gungun wannan namu sanin kowa ne an yi shi ne saboda mu tashi mu yi kokowa mun ce surutu ya isa hakanan dumumuwa sun isa hakanan furuci da declaration sun isa hakanan lokaci ya yi na mu 'yan nijar mu tashi mu kare ƙasanmu mu kare kanmu. Kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ESN ta yi wata ganawa tsakaninta da gwamnati a ranar Juma'a satin da ya gabata a ofishin ministan da ke kula da ilimi mai zurfi da ke na Yamai domin tattaunawa a kan shirin bukatocin da suka gindayawa gwamnati. Ƙarin bayani tare da Sita Jabiri, sakataren ƙungiyar ɗaliban Shami'a na Yamai ga abin da yake ciwa kamar haka. par rapport à cette rencontre c'est qu'elle a été beaucoup plus une politique de charme. da wannan haduwa ta fi kasancewa bisa zaman taron a zo a ba da kalaman siyasa dan a birge maimakon a ba da gamsassun amsoshi bisa koke-koken namu. Koke-koken namu sun shafi maganar alawus ɗin ɗaukar darasi. Kun san yau watanni shida kenan da mun samu wa'annan alawus ba. Wanda suka samu latti ba a ma maganar Alawus ɗin 'yan kwaloji da NDC ce su kuma an rarraba su ganin dukkan wa'annan matsaloli hakika mun yi tattaunawa da dama amma har wa zuwa yau gwamnati ya ki ɗaukar mataki a kai. Mu a zatonmu ga wannan haɗuwa nan take ne za a ba mu amsa bisa bukatun namu duka. Babi guda kacal ne wanda a kansa gwamnati ya ɗan yunkura shine ba da wa'adi ga biyan alaus alaus da cewar za a soma biyan su daga ranar gobe kuma biyan alaus ɗin zaman hutu zai kammala ranar goma ga watan Janairu. Mahukuntan birnin Maraɗi sun hana amfani da abu na wasa mai ƙara cewa da fitar kafin shagugulan sallah. Wannan matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata a cewa babban magajin garin birnin Maraɗi don suna yaƙi ne da matsalar tsaro. Ayuba Musa magajin garin birnin Maraɗi ya yi wa Mohamed Maman ƙarin bayani. Mun hana aiki da wannan fitar. sai ranar sallah daren sallah mutane suna sayan amfani da shi amma da an ƙara sallah za mu dashi waje saboda kasan nan maraɗi abin sai koma kama ba lokaci da sahi da ranar dare mutane suna ta aikin shi zaman da muke yanzu akwai insecurity dia ya kamata su masu tsaron mu su tabbatar da in suka ji fitar sun san fitar ne kuma ga lokacin da amma abin yayi yawa sai ga wani mugu ya ratso cikin wannan abu ya zo ya yi wata banna to saboda haka ne vraiment muka ɗauki mezur shine muka ce in ba ranar sallah ba wannan fitar ba a kirshi sai dai ranar sallah bayan sallah mutum shi ya lahi kuma wanda ya lahi kaga shi duka za ta goshi eh to ya shahi kuwa saboda sai dai su hudo mutane su saye saboda sallah da an ƙara sallah kuma sai kuma baɗin Allah da an zo ga sallah sai a yi saboda kasan wannan salloli na ƙarshen shekara su ne kisa ake aiki da na fitar Albarkacin sallar Kiristoci cewa da Kirsimeti, Papa Roma Faransuwa ya yi Allah wadai da rikon sakainiyar kashin da ake wa bakin haure na korarsu daga ƙasashe kuma ya yi Allah wadai ga shugabannin ƙasashen da suke gaban lamarin wanda a cewarsa ana zubar da jinin wanda ba su ci ba su sha ba. Haka zalika Papa Roma a ranar Litinin ya yi kira na a zauna lafiya a birnin Kudus da ma duka da ma ƙasa mai tsarki. Shugaban ƙasar Mali, tsohon shugaban ƙasar Mali wanda ya nemi mafaka tsawon shekaru biyar da watanni takwas a ƙasar Senegal bayan juyin mulki da aka yi masa a shekara dubu da biyu. a ranar Lahadi dai Amadu Tumani Ture ya koma ƙasar Somali, inda bayan da ya sauka a Bamako babban birnin ƙasar Mali ya huce kai tsaye a mafti a wajen kabarin wata wadda tana matsayin mahaifiyarsa da ta rasu tsawon shekaru biyu da suka gabata. Daga Bamako na ƙasar Mali Isa Fakaba Siso Sisiko na, na Studio 80 ya turo muna wannan ƙarin bayani kamar haka. Da wuya a san ko bisa mi magabatan biyu suka tattauna a saduwarsu, amma a faɗar wasu makusantansu bisa maganar zamantakewar siyasar ƙasar ne suka canza miyau a kai. A shekara ta 2012 ne, Kaftan Amadu Hayya Sanago ya hambare ATT daga milki, yau ya komo gida bayan shekaru biyar yana hijira. Ranar Juma'a, tsohon shugaban ƙasar Mali ya tattauna da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall inda ya yi mashi godiya da yarda da ya bashi kan zamar bakunci a ƙasar tasa. Wannan komawar ta samu ne bayan wata zabura da abokan ATT suka yi da kuma ƙoƙari da yardar shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita. Duk da a shekara goma sha 2013 gwamnatinsa ya bayyana tuhumarsa da babban laihi na cin amana dangance da fitinar da ta afku a arewacin Mali. A ƙarshe wata ƙungiyar bincike ta 'yan majalisar ƙasar ta wanke ATT. ATT ya komo gida sai ga wanda ya hambare shi a gidan kaso inda ake zarginsa da kashin gillan sojawa guda 21 masu bere rouge da suka nemi yunkurar mukushe kudeta din na avril 2012. Sana'a a nan Nijar, ‘yan Mali mazauna ƙasar Nijar sun bayyana ra'ayinsu a kan dawowar tsohon shugaban ƙasar Mali Amadu Tumani Ture. Sai mu saurari Suleiman Maiga, sakataren janar na wato 'yan ƙasar Mali da ke bayar wa 'yan ƙasar Mali mazauna ƙasashen ƙetare shawara. A hirarsa da gungun Muhammad Dantanin ta wayar tarho sai mu saurari abin da yake cewa. Kowa ya gamsu da komowar Amadu Tumani Ture abu ne da muke jira tun da daɗewa zuwar tasa za ta kawo babbar gudunmuwa ga al'amarin ƙarfafa kwanciyar hankali a arewacin ƙasar Mali. Kun san Amadu Tumani Ture yana da kyautawar mu'amala da jama'a, bale ma a cikin arewacin ƙasar yana da abokai a can. Muna jaddada goyon bayanmu ga shugaban ƙasa Ibrahim Bubakar Keita. Dukan 'yan ƙasar Mali da ke zamne ƙasar Nijar na mashi godiya, muna kuma addu'a domin samun kwanciyar hankali da sasantawa su tabbata a Mali. bayan wa'adin shugaba Ibrahim Bubakar Kaita idan Amadu Tumani Ture ya shiga takara ta shugabancin ƙasa komi ke naku ra'ayi? Gaskiya muna ganin babban mutum ne mai daraja ko da bai shiga takarar shugaban ƙasa ba zai iya kawo babbar gudunmuwarsa a ƙasar Mali kamar yadda na san shi kai ba zai shiga takara ba domin ko ba komi mutum ne mai farin jini a ƙasar Mali da ƙasashen waje. A jiya da yamma ne aka yi bikin buɗe wasannin kwamɓalar kokowar gargajiya na cin takobi a filin wasa na langalanga da ke zandar. A yau da safe ne dai aka fara karawa ta farko inda 'yan kokowar doso da difa suka kecire ni. Doso ta ci nasara a kan difa da ci shida da uku da kuma mutuwar tsaye ɗaya. Sai kuma maraɗi ta wato ci galaba a kan tilabiri da ci shida da hudu a yau da maraice ne dai 'yan kokowa mai za su kece reni da natawa su kuma zandar da agades a wannan shekara dai shahar tilabiri ta kawo zaratan matasan 'yan kokowa da suka iya ba da mamaki. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada su ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. wane ne dan gudun hijira dan gudun hijira mutum ne da ya bar kasarsa ta asali da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin kabilarsa addininsa kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata kungiya ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To, madalla yanzu kuwa za mu shiga a cikin shirinmu na musamman rahotonmu na musamman gadan-gadan. Kamar a ko'ina a cikin ƙasar Nijar sifirin nama a Agades ana yin sani a cikin wani yanayi na rashin tsafta, kuma wannan naman jama'a suna amfani da shi, wanda a wani lokaci yakan haddasa matsaloli ga kiwon lafiyar jama'a. Anise Karim na Agades ya haɗa muna rahoto wanda gungu Muhammad Antanin da Asumani Shina suka fassara mana. Naman mahauta da al'ummar garin Agades ke amfani da shi yau da kullum. bisa motuna ne ko wasu motoci da basu dace ba ake ɗaukar shi akai wajen saidawa lamarin da ke iya kawo illa ga lahiyar al'umma Ali Usman shugaban sashe mai kula da tsafta a asibitin garin Agadas Komin. Kan vous transporter de la viande à l'air Idan kuka ɗauko nama ba a rufe ba in saman moto ne za ku ta da kura za ku wuce ta kan shara wadda za ta sauka a kan nama duk ƙwayoyin cutar da ke cikin sharar za ta laƙe ga naman mahauci idan ya zo ba zai wanke naman ba kai tsaye zai yi yanka shi kuma ya saida wa jama'a kenan ya saida wa mutane ƙwayoyin cutar da ya ɗauko kan shara da ke iya haddasa gudun dawa a madari ana cutar da al'umma. conjonctivite la population en pâtit. Me yasa mahauta ke sanya halin ko in kula ga lamarin tsafta wajen jigilar ɗaukar nama? Ga amsar da Musa Abdulkarim, wakilin sarkin fawa na Agadas ya bayar. Rishin kari ne nama bai kamata mu nuko shi da moto ko da mota ba. Gwamnati ya taimaka mu talaka ba mu mota ga kura ga komi mu ma ba mu jin daɗi. Wai doka ta zayyana bisa ga jigilar ɗaukar nama? Zubairu Liman shugaban ma'aikatar Ilbaji ta Agadas dauke da bayani. Akwai ka'idodin jigilar nama na mahauta musamman ƙudurin minista mai lamba 218 na 19 ga watan Oktoba na 2017. Ƙudurin ya tanadi cewa a cikin birane za a yi jigilar naman mahauta cikin motoci masu firigo da aka tanada musamman domin haka. Waɗannan motoci suna ƙarƙashin amincewar ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi ta garin. Duk kayayyakin shigilar nama sai sun kasance a tsaftace, kuma ba a sake amfani da su sai bayan an tsaftace su. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.